أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikon sa da ganin damarsa ya ba mu iko muka haɗu da ku a wannan wuri mun taɓa gabatar da karatu akan wani hadisi mai tsawo ɗaya daga cikin hadisai na munzon tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda hadisin yana da tsawo mun ɗan taɓa waɗansu bayanai daga ciki amma ba mu samu ƙare wannan hadisin ba don haka a yau za mu ɗauko hadisin daga farko ababen da bayani ya gabata ga gare su ba za mu tsaya kansu ba za mu ɗanyi ishara ne da bayani takaitacce kafin mu kai zuwa ga matsaloli na imani guda uku da suka yi muna saura muna fatan allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar yanzu nan allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba ɗaya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya hadithin da muka taba karatu a kansa shine hadithi na jibril hadithi na jibril alaihi salam shugaban mala'iku hadithin yana cikin sahih muslim duk da yake ya zo cikin sahihul bukhari amma bai da tsawo amma hadisin da yake da tsawo shine wanda ya zo wato a cikin sahih muslim hadisin yana farawa ne kamar haka hadisi ne na sayyidina umar ibn ibn al-khattab umar ibn al-khattab shine khalifa na biyu daga cikin khalifofin musulmai yake ba da labarin wani abu da ya faru zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa kunna wato julusan inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mun kasance muna zamne a wajen manzon tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa to iz tsala'a alaina rajulun sai wani mutum ya kullo a gare mu tsala'a shine kullowa shadidu bayadi siyab yana da wato tufafinsu suna da tsananin fari farare ne kal shadidu sawadi sha'ar gashin shi kuma ya yi baki kirin la yura alaihi atharu safar ba a ganin alamar tafiya tare da shi domin mutum idan ya yi balaguro musamman a wancan lokaci da ba mota ake hawa ba suturar sama ana gane cewa ya yi balaguro la yura alaihi atharu safar wala ya arifuhu minna ahad babu wani ɗaya daga cikin kuma wanda ya san shi al'ada ce idan mutum nagari ne to idan ya doso ma mutane idan wani bai san shi ba wani ya san shi hatta jalasa ilan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam sai da ya zo ya zauna a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi sai ya danganta rukbatayhi guwayensa guda biyu shi wannan mutumin ila rukbatayhi zuwa ga manzo guwayen manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa wada'a kaffaihi ala fakhadhaihi sai ya aza tafin hannayen shi ala fakhadhaihi akan katattarin nan sa malaman hadisi sun yi sabani shin ya aza hannayen shi ne ga katattarin nan sa shi mutumin da kansa ko ko ya aza su ne akan katattara annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da yawa daga cikin malamai sun tafi cewa ya aza ne ko mu ce malamai wasu sun ce ya aza ne akan wato ka tattararsa domin babu alama ta ladabi mutum ya ɗauko tafin hannun shi biyu ya azabi suka tattarun wani ko ba haka ba sai dai in ya dukar da kansa ya zamanto akwai alama ta girmamawa amma shi imamun nawawi ya tafi cewa ya aza wato a hannayensa ne akan kattarin nan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam faƙala sai wannan baƙon ya ce ya muhammad ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam akhbirni anil islam ka bani labarin mi ake nufi da musulunci to a nan kafin mu ta yi cikin bayani tunda mun ce a gurguje muke tafiya shine wanga zamani da muke ciki ana ƙoƙarin ƙaryatar da hadisai ko kuma ana ƙoƙarin a sa wani abu wanda ba na musulunci ba ne a sa shi cikin musulunci to shi yasa karanta nassoshi aya ta alƙur'ani ko hadisi na annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam a wuce ba tare da an yi bayanai ba waɗannan ababen saboda zamani sai ya kasance ba za a iya wato fahimtar su da kyau ba wani zai kullo ya zo da wani abu sabo wanda zai ɗauka hankalin mutane a nan abin da nake son na ce wannan mutumin mala'iki ne mala'ika jibri don wani malami ma ya yi littafi jibril yas'al wan nabiyu sallallahu alaihi wasallam yuji littafi ne hadisan da suka zo mala'ika jibrilu ya zo ya yi tambaya manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ba da amsa sai tattara waɗannan hadisan a matsayin mutum zai iya fahimtar abin da yake faruwa to mu an ce mala'iki guda ya fi girman duniya kuma gashi an ce mala'iki ya zo cikin sura ta ɗan adam to kaga wannan wanga lokaci da muke ciki wanda ake ƙoƙarin ƙaryatar da abin da yake gaibi sai a ce ya za a yi mala'ikin da ya yi girman duniya gaba ɗaya ko girman shi ya yi girman duniya so dubu nawa a ce kuma ya koma ɗan adam ya shigo cikin duniya kuma abubuwa ne waɗanda suna zuwa ko kuma a ce a'a jibrilu ya zo kuma sahabbai ba su gane shi ba kenan ya za a yi cikin ƙur'ani a ce mala'iki ko kuma su ƙarfafa da hadisi cikin hadisi wai an ka ce wai mala'iki ya koma mutum cikin hadisi kaga suna kokarin su karyatar da hadisi to irin waɗanda ababe lokaci yayi waɗanda ɗalibai ƴan uwana da malamai sai sun tashi tsaye wajen bayani irin waɗanda ababe abu na farko cewa mala'iki ya koma mutum ba hadisi ne ya fara kawo shi ba cikin ƙur'ani akwai shi wanda yake son ya karyatar da wannan hadisi to qur'ani ne yake karyatawa bai sani ba mala'iku sun je baƙunta gidan annabi ibrahim alaihissalam a cikin suratu hud allah ya ba mu labarin wannan walaƙad ja'at rusuluna ibrahim bil bushra qalu salaman qala salam fama labitha an ja'a bi'ijlin hanif فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب ملائكون سكة جي سكة زوجك سورة نا آدم الله يعفى إشي تورا سو da suka sallama ma annabi ibrahim sai annabi ibrahim ya je yanke dan mariki ya kawo musu nama wanda yana daga cikin mas'ala ta bakunta a musulunci da bayanai kanta wanda wata rana sai dai in Allah ba da iko ai maudu'i akan wannan lokacin da annabi Ibrahim ya kawo musu abinci sai ga ba sa cin abinci ba ko in ya hito daga wani wuri aka kama abinci ko da kaɗan nan ana son ya taba Allah ce falan ma ra'a aydiyahum la tasiru ilayhi lokacin da ga hannayensu ba sa isa zuwa ga abincin nakirahum sai ya kyamace su ya ji tsoro wa aujasa minhum khifa tsoro ya zo masa cikin zuciya qalu la takhaf inna ursilna ila qaumin suka ce kakka ji tsoro an tura mu ne zuwa ga mutanen annabi kenan wannan ya nuna alqur'ani ya tabbatar da mala'iku da sun zo da siffan mala'iku da annabi rahima bai yanka musu abinci sun zo da sura irin ta dan adam kuma da ya san mala'iku ne da ba zai ba kan shi wahala bai je ya yanka abin yanka dan annabi ibrahima ya san cewa mala'iku ba su ci abinci to kaga qur'ani ma ya tabbatar da wannan su ne suka je annabi lutu shi ma bai gane su ba dan ya san tsammanin mutane ne bai so ya sauke su ba saboda bannar da ake yi a garin sa amma daga baya ya gane su mala'iku ne kaga wannan yake nuna maka cewa ashe annabawa ba su san gaibi ba da sun san gaibi da da zuwan mala'iku za su gane mala'iku amma annabin Allah annabi Ibrahim na da cikin ulul azmi min rusul kaga bai gane mala'iku bane sai da je musu yanka annabi Lutu bai gane su bane yana tsammanin mutane ne sai lokacin da mutanensa suka kokarin su yi lalata da su a ƙarshe suka ce mai ya Lutu inna rusulu rabbika lan yasilu ilaik ya kai Lutu mu manzannin ubangijin ka ne ma'ana annabawa kenan domin mato manzannin ubangiji cikin annabawa ana samun wato cikin mala'iku ana samun manzanni waɗanda Allah ke turawa don yin wani aiki Allah ce alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil mala'ikati rusulan Allah yana sanya mala'iku su zamanto masu masu isar da sakon shi ba wai su zo su yi wa'azi ba a'a su zo su zartar da hukunci da Allah ya ci ko su kama wani annabi sako na fata an fahimta Allahu yastafi minal mala'ikati rusulan wa minan nas a cikin suratul hajj Allah yana zaɓe daga cikin mala'iku ya sanya waɗansu zaman manzanni masu zuwa su zartar da ko su isar da wani saƙon Allah zuwa ga wani manzo ko su isar da wato ko su zartar da wani abu da Allah subhanahu wa ta'ala ke so su zartar da haka dan sayyidina Umar ya ce wani mutum ya bayyana ya daga da ƙarshe ya bayyana mala'iki ba abin mamaki bane Qur'ani ma ya zo da wannan wannan shi da abin da ke so in ce kuma annabi Lutu da ya san mala'iku ne da ba zai tada hankalin shi ba annabi Ibrahim da ya san mala'iku ne da ba zai tada hankalinsa ba da haka annabawa ba san gaibi ba sai gaibin da Allah ya sanar da su sun san gaibi amma wanda Allah ya sanar da su amma ba san gaibi ba in Allah bai sanar da su ba ya kamata sai mun fahimci wannan dan mas'ala ce wadda in an ce annabi bai san gaibi ba wani sai ya zabura ya ce to ai ya za ya ce annabi bai san gaibi ba a'a gaibi akwai muqayyad akwai mutlaq gaibi wanda Allah ya sanar da annabawa sun san shi alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا أما غيبي وندا يا شافي كومي دو كومي تو wannan Allah yake banta da sanin sa shi yasa cikin aqida Shi'a idan kai zurfi zaka ji an ce maka Aliyu da ƴaƴansa 11 ko wata riwaya da take cewa a imma sha uku ne ma duk abin da yake gaibi ne sun san shi kina kaga sun yi tarayya da Allah wannan aqida ta yi Allah kai mun sani to cewa mala'iki yayi transforme ya koma wani abu wannan kuma ba wani abu ne wanda ya buwaye Allah subhanahu wa ta'ala domin idan muka duba abu babba yana iya komawa ƙarami ta fuskar ƙarawar jiki ko ragewar jiki ɗan adam ma zai iya ramewa ya rame ya rame har ya kai kamar ba shi ba su mala'iku an halicce su ne daga haske ba irin jikinmu gare su ba kenan yadda Allah yake son su koma haka suke iya komawa don haka kada wani ya zo ya kare ta ce an ce mala'iki na da girma ya koma karami ko mala'iku suna tare da mu ya an sun kaza yan kanana halitta ce wadda ba a gani kuma su an halicce su ne da haske ba irin jikin mu gare su ba haske kuma abu ne wanda ke yana iya fadada yana iya karanta to da yayi tambaya akan musulunci sai ce al-islamu an tashhada an la ilaha illallah musulunci shine ka shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah wa anna muhammadar rasulullah kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ne wa tuqima sala ka tsaida sallah bai ce ka yi sallah ba ka tsaida sallah ka yi ta cikin lokacinta ka iya karatun fatiha ka iya rukunnanta ka san abin da yake gyara ta ka san abin da yake bata ta gwargwado to mu musamman nan Niger musuluncin da muke yi musuluncin gado ne zaka ga mutum ya shekara 70 yana sallah amma bai iya alhamdulillah saboda mi saboda shi haka na ya taso ya iska al'umma ta musulma yake yi wannan hujja ba ta isa ka gaban Allah dole sai ka gyara karatunka kuma babu wanda zai gyara ma karatu sai mallamin da ya iya ba wanda kai kake son ya ce ka iya ba a'a zaka je makaranta ne inda malam ya saurara in yayi yayi in bai yi ba bai yi ba kowa yana da fagen shi wanda Allah ya bashi shi yasa kada mutum ya bata maka shi lokaci karatun sallar shi bai samu tabbacin tun da nan duniya ba an yarda da karatun sallar shi da kyau dan in ba a yi ma hisabi nan duniya ba lahira sai an yi mashi ba za ka mutu da titir ba gaban Allah duk matsayin da gare ka duniya da ka mutu to wannan titir ya bace ka shiga cikin ƙasa kuma za ka je inda baka da ƙarfi wato ƙimar tsara ka tsaye da sallah wato ƙiyar zaka ka ba da zaka wata suma ramadan ka yi azumin watan ramadan wata hujjal bait ka ziyarci ɗakin Allah in istata'ta ilayhi sabila in ka samu ikon ya haka don Allah waɗannan sune les cinq piliers de l'islam piliers de l'islam wato rukunnan addinin musulunci guda biyar a nan waɗansu masu sun su kawo hargitsi cikin addinin musulunci sai su ce to ai rukunan musulunci shidda na bayan an ce biyar na tunda hadisi ya zo na abdullahi ibn umar buniyar islamu ala khamsin an gina musulunci akan abubuwa guda biyar sai ce shidda na tambayi su mi dalili sai ce to an ce shahadatu Allah ilaha illallah ka shaida babu bin bauta da gaskiya sai Allah wa anna muhammadar rasulullah kuma ka shaida annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ne sai ce maka biyu tunda an ce wa wa tuqima sala wa tu'ti zakata wa tasuma ramadan idan baka san yadda ake tattaunawa da su ba sai su kada ka cikin rami yadda za ka yi ka kama su saboda karatu sai da wayewa da shaida cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah da shaida cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ne tare suke abu guda ne wanda duk yace yayi imani da Allah bai yarda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzan Allah bane ƙarya shi kai wanda yace ya yarda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzan Allah ne amma bai yarda da Allah ba kuma ba ƙarya shi ke kenan waɗanga guda biyu ne ba a raba su shi yasa wajen tattaunawa a ilmance kusan yadda za ku tattauna da masu irin waɗannan abubuwa abin da ya fitar da kiristoci da yahudawa daga cikin musulunci sun yarda da Allah amma ba su yarda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah bane shi fitar da su daga cikin musulunci to wannan tambaya ce Jibril ya yi kuma an bashi amsa qala sadaqta sai wannan mutumin mai tambaya Jibril kenan da a cikin surar dan adam yace sadaqta kai gaskiya sayyidina Umar yace fa ajibna lahu sai ya ba mu mamaki yas'aluhu wa yusaddiquhu yana tambayarsa kuma yana gaskata shi kenan kamar ya sani qala fa akhbirni an al-iman yace to ka bani labarin imani me ake nufi da imani qala al-imanu an tu'mina billah kai imani da Allah wa mala'ikatihi kai imani da mala'ikun Allah wa kutubihi da littafan Allah wa rusulihi da manzannin Allah wal yawmil akhir da ranar karshe wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi ka yi imani da kaddara ta alkhairi ko ta shari a nan sai mun fahimci wasu abubuwa kalima ta imani da ta musulunci in sun ka zo a wuri guda to tare to kowane na da ma'ana ta daban in an ka ce musulunci daban imani daban in sun zo tare amma idan an ka kawo imani ba a kawo musulunci ba to musulunci ya shiga ciki idan an ka kawo musulunci ba kawo imani ba to imani ya shiga ciki wannan wani abu ne wanda ya kamata mu fahimce shi da kyau shi yasa wani lokaci sai kaga qur'ani ya bambanta tsakanin musulunci da imani wani lokaci bai bambanta ba ya ayyuhal ladina amanu ya kodin da kuka imani ai musulmi yake nufi to amma ya zamu gane wannan shine malamai suke cewa kalima ta musulunci da ta imani da kalima ta fakiri da ta miskini kullama ijtama'a iftaraqa wa kullama iftaraqa ijtama'a duk lokacin da sun ka hadu to sun rabu yanzu in nace fakiri da miskini to fakiri daban miskini daban in nace musulunci da imani to imani daban musulunci daban amma in nace musulunci ne shiru to imani ya shigo ciki in nace ya ku musulmai ku zo to yana nufin masu imani kenan musulmai na kuma masu imani in nace ya ku masu imani ku zo to musulmi ku zo amma ya za mu fahimci wannan za mu fahimci wannan ƙarƙashin nasoshi Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da labarin wasu ƙabiloli da suka zo na ƙauye suka musulunta gaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai suka ce sun yi imani sai Allah ce a qalatil a'rabu amanna larabawan ƙauye sun zo sun ce sun yi imani kullam tu'minu ka ce ba ku yi imani ba walakin kudu aslamna ka ce mun shiga musulunci to kaga nan musulunci ya bambanta qur'ani ya bambanta tsakanin imani da musulunci nan ma cikin hadisi an kawo musulunci daban an kawo imani daban ya za mu yi mu bambanta su ashe shi musulunci yana nufin ayyuka na zahiri in ka ce kai yi shahada kalimar shahada ka faɗe ta a baki za mu gaskata ka amma ba mu san abin da ke cikin zuciyarka ba shi yasa munafikai za su zo su faɗi kalmar shahada amma ba su shigar da su cikin musulunci ba wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin idza ja'aka al munafiquna qalu نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون ashe lokacin da mutum ya ce zai zo ya shiga musulunci ya yi kalmar shahada bakin shi da ya motsa ya faɗa mu za mu ɗauki cewa ya shiga musulunci sallar da yake yi mu abinda za mu ɗauka in dai ya yi ta daidai yadda shari'a ta karanta ya yi sallah a zahiri haka yake gare mu amma tana yiwa ba don Allah ya ba wannan kuma ba mu sani ba Allah shi ya sani shi yasa Allah ce innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila kaga in sun tashi in sallah suna tashi cikin kasala da mashalo suna yin sallah ne don su nuna ma mutane kaga a zahirinta a musulunce ta yi amma a boye da yake ba don Allah an kai babu ta wa tu'tiya zakata ka bada zakka bada zakka a zahiri shina cikin musulunci amma wa ya san don Allah aka yi wannan kuma Allah shi ba maka shi sani shi yasa munafikai ma suna bada zakka da sadaka amma ba don Allah suke yi ba shi yasa Allah ce wa min al-a'rabi man yattakhidhu ma yunfiqu maghraman wa yatarabbasu bikum ad-dawa'ir daga cikin larabawan kauye akwai wanda zai kawo abin shi don cigaban addinin Allah amma ba don Allah ya ba yana nan yana jiran addinin musulunci ya rushe su zo su ɗauki dukiyar da sun ka bayar wata suma ramadan kai azumin watan ramadan da yawan mutane suna yin azumi amma wa ya san don Allah suka yi a zahiri dai sun ini da yunwa ba su abinci ba amma wa ya san don wa sun kai wata hujjal bait ka zirce ɗakin Allah a jan sai kire nawa ke zuwa ya aikin haji wanda kafiri ne na kasashen turawa ne ya hito da sunan shi musulmi ne amma an tura shi ne ya ga yadda musulmi suke yin aikin haji nawa akwai to shi yasa in an ka ce musulunci da imani to musulunci yana nufin aiki na zahiri wanda ka yi gashi mun gan shi amma imani yana nufin abin da a can cikin zuciyarka shi yasa rashin gane bambanci tsakanin musulunci da imani yana iya kada mutum yanzu musamman zamanin da intanet take da tv da kuma rubuce-rubuce da ake yi sai a zo a zuba banna cikin waɗannan rubuce-rubuce da emission emission kai baka san ma inda an ka sama gaba ba a batar da kai haka kalima ta faƙiri ta miskini in kaga an kawo faƙiri da miskini to sun bambanta Allah ce innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin zakka za a bada ta ga fuqara talakawa wal masakin da miskinai amma an ka ce me bambancin su tunda an bambanta inda an ce miskinai to da miskinai da talakawa sun shiga ciki in an ce talakawa da talakawa da miskinai sun shiga ciki amma idan an ka kasu tare to sun bambanta shi miskini shi talaka shi ne mutumin da bai da komi kuma bai da hanyar da zai samu abincin da zai ci miskini kuma shi ne mutumin da yana da abin da yake aiki da shi amma bai ishe shi ɗauki nauyin rayuwarsa ba shi yasa a cikin suratul kahaf waɗanda khidr ya so ya abin da ya ɓata jirgin saman jirgin ruwansu yake cewa amma safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri kaga miskinan nan suna da jirgin ruwan da suke aiki da shi amma bai hidda su daga cikin miskinai ba domin baya iya daukar nauyin rayuwarsu ashe talaka ya fi miskini talauci a cikin tsari wato na shari'a duk da yake akwai malaman da suka ce miskini ya fi amma nassi na qur'ani ya fi bin goyon bayan wannan magana to anan kuma za mu gane cewa akwai wasu abubuwa masu hatsari shi imanin nan wato i'tiqadun bil jinan wa qawlun bil lisan wa amalun bil arkan yazidu bit ta'at wa yanqusu bil ma'asi menene ake nufi da imani asalin imani shine gaskatawa to amma gaskatawan nan akwai lokacin da ko ka gaskata Allah ko kuma ka gaskata labari shi yasa za a ce amana bihi da amana lahu in ka ce amantu billahi na yi imani da Allah a cikin zuciyata in ka ce amantu bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam na yi imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma in ka ce amantu li muhammadin sallallahu alaihi wasallam na gaskata annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa gaskata labari sai a sa lamun gaskata kuma abin ya zamanto ibada sai a sa ba'u shi yasa Allah ce fa amana lahu lutun annabi lutu ya gaskata annabi ibrahim na da awar da zo shi wa id qultum ya musa lan nu'mina laka hatta nara allah jahra ba za mu gaskata ka banan ake ba wai musu yi imani da shi don in musu yi imani da annabi Musa ba sun kahirta amma ba su gaskata shi labarin da ya zo da shi ba ma'ana sai ya yi musu kaza in ka yi imani da zuciyarka sannan ka faɗa da bakinka waɗansu sun yi imani da zuciyarsu amma ba su faɗa da baki ba imanin su bai cika ba irin su baffan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam abu talib shi ya yarda addinin musulunci gaskiya ne amma ya ce la ilaha illallah ya kasa wannan kuma shi asali ya mutu akan kafirci domin ya yi girman kai to sannan kuma ka faɗa da bakinka kuma baka yarda da zuciyarka ba bai saka cikin addinin musulunci shi yasa a kodansu da ake ce ma karamiya duk irin waɗannan yanzu turawa suna kirkiro waɗannan abubuwan suna karanta su cikin tarihin musulunci suna watsu su saboda su karamiya sun ce idan dai hakkar ce ka yi imani da Allah ko zuciyarka ba ta raba ka zan musulmi malamai sun ka karyata su suka ce qur'ani ya ce munafukai sun ce wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir Allah ce wa ma hum bimu'minin sun ce sun yi imani da Allah amma da yake zuciyarsu bata kudurta ba ba su shiga musulunci ba dan ka a kware mu aka muna munafukai cikin addinin musulunci wa qawlun bil lisan i'tiqadun bil jinan wa qawlun bil lisan wa amalun bil arkan kuma ana aiki to nan nan nan na matsala take aiki aiki ne daga cikin imani shi yasa Allah ce innal ladina amanu wa amilus salihati waɗanda suka yi imani suka aikata aiki na gari to yanzu turawa da suke son su bata addinin musulunci sai suka kirkiro musulunci daban-daban daban-daban daban waɗanda Allah ɗaya sai ya kasu alhali musulunci na Allah gudana amma yanzu sai suka bi wata hanya ko su mai da musulunci na wata ƙasa l'islam de niger l'islam du nigeria l'islam de l'amérique daga ina amurka ta samu wani musulunci wani na saukar mata da wani musulunci niger ina ta ga wani musulunci wanda ba shi da allah ya saukar da shi ba a'a le musulman musulmi ake cewa na niger da musulmin niger da na nigeria da na ghana da na ina sun bambanta ta huskar wurin da suke zama amma shi addinin guda ne bai bambanta ba to sai suka kirkiro kuma wani musulunci musulman non pratiquant musulmi ne amma bai sallah bai azumi bai zakka kawai shi dan Niger na uwa tai musulma ta uba ne musulmi na ko bai sallah ba aljanna da shi musulman non pratiquant balarabe bai sallah bai zakka bai damu da musulunci ba tunda an ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam balarabe na da yazo aljanna zai shiga yana da laissez passer in ka ta yanzu tunisi da maroc za ka ga abin mamaki za ka ga mace tana da doktora ko namiji yana da doktora a cikin shari'a ta musulunci amma bai sallah har wani da yake da ya kasar tunisi karatu ɗaya daga cikin malamai yake ba mu labari mai karantar da su shari'a ta musulunci mace ce tana da doktora amma jiftinta mini jif ne gare ta skate abin su ma skate da ingilishi bakin gwiwa yake kuma sai ta zo ta baka tarihin imamu malik da imamu shafi'i da abu hanifa da tarihin ƙur'ani da tarihin hadisi kaf da kanta ta ce maka antum muslimun wa nahnu muslimun alfarqu bainana wa bainakum annakum tusalluna wa nahnu la nusalli ku musulmi ne mu musulmi ne amma bambanci tsakankanin mu da ku kun kuna sallah mu ba mu sallah musulman musulman non pratiquant to wannan yaudara ce musulmi kuma bai sallah musulmi bai azumi musulmi bai zakka musulmi bai aikin haji shi ne shi ɗauki sunan musulunci kawai ya ci tuwo ya sha ya gina gida ya aure ya rinka yawon shi da ya haɗa kuma ta aljanna babu wani aiki gwamnati kawai ka zo ka ce kai functionaire ne amma babu ruwanka ka zo wajen aiki babu ruwanka da kula da dokokin aiki ba ruwanka da wata ka'ida ta gwamnati sai wata ya yi kawai sai ka zo kawai bakin gishe inda ake bada kuɗi kawai ka ɗauko salar ka tarka sunan kai functioner ne gwamnati tana yarda da wannan to shi Allah za a danganta ma wanga jama'a shi yasa sunayen da an kai musulunci suna da yawa in Allah ya ba mu iko ko da ban fere ne muna da emission da muke zanyi na juma'a ina so in keɓe waɗansu bayanai da suka shafi abin da shafi addinin musulunci don haka wannan yaudara ce sannan yazidu bi ta'at imani yana ƙaruwa idan ana aiki na da'a da zaran kana kiyaye salloli sai kaga nafila ta yi maka sauki wa yanqusu bil ma'asi kuma in kana sabon Allah imanin ka yana raguwa sai an ka samu sun ka ce a ai imani bai raguwa kuma bai karawa kaga sun kare ta Qur'ani Allah ce innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana ayoyin Allah an karanta masu imani suna ƙara musu imani ana tsaka qiyamul layli ko wata sallah in an ja wata aya sai ka ji ka fashe da kuka baka sani ba ta ƙara maka kusanci ga Allah to haka kafirci shi na karuwa wa amman ladhina fi qulubihim maradun fazadatuhum rijsan ila rijsihim waɗanda su ko suke da wato ciwo na munafici da kafirci sai ka cikin an karanta qur'ani za su ƙara samun wani ciwo akan ciwon da suke da shi to ya za a yi ka ce imani bai karuwa kafirci bai karuwa ya gaya maka duk abinda ko ke karuwa zai rabu in dai an samu abinda zai rage shi to wannan shine signification ta imani dole mulki ta an tu'mina billah kai imani da Allah cikin karatun da ya gabata mun faɗi da ake imani da Allah ka yadda da akwai Allah dabor kakkazan ate waɗanda bu yarda akwai Allah ba irin yan communist ƙasar Rasha ƙasar China su bu yarda akwai wani Allah ba kawai dai Allah shine abinda ake gani duk abinda ba a gani ba Allah bane shi yasa le philosophe suke nan suna kokarin batar da ƴaƴan mu sirtu da da yake waɗanda suke karantarwa a cikin lakol lakol na Niger mai yawancin su raba musulmi bane an ɗauko tun da an ce duk da Niger da Burkina da togo duk jihohi ne na france sai a ɗauko ɗan burkina a kawo nan nijar shi zai karantar da 'ya'yan musulmi a ɗauko ɗan benin suna nan yanzu da yawa daga cikinsu allah ya kama su sun mutu ma akan kafirci kireciyar na wasu ma ba su da addini 'ya'yansu sun tashi cikin nijar sun shiga musulunci duk wanda ya san zamanin jori ya san da yadda an kai sai da an kai koran ma ma'aikata lokacin da an kama nijar independence kenan wannan lokaci dole na malamai su ba da fatawakka a kai ‘ya'ya lakol kuma har yanzu cikin lakol ta nijar in an zo premier cikin filozofi akwai shafitir na Allah Allah an keɓe mai nashi wajen addini na an keɓe ma Allah shafitir in za a buɗewa sai a ce eske dieu exist wai eske akwai Allah filozofi ta ka tambayin mutane eske akwai Allah to in an samu wani ragaitacce ko wani wanda shi addinin bai sha mai kai ba sai ya nuna wa ɗalibai babu ma Allah wani kuma sai shi bar su cikin ruɗu saboda me yasa aka zaɓi wannan lokaci premier an ka ce a karantar da filozofi saboda wannan lokaci yaro ciki cikin balaga shi ko in shi na cikin balaga ko mi shi kai ganin yayi na sai shi ɗauki wannan aƙida sai ya lalace ya tambayi amma mu da mu da za a ba wanda tambaya mu mun san amsa abu ne mai sauki don mi saboda lokacin da ƙur'ani na sabka abu jahal abu jahal babban kahirin nan na zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ce wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah da za a tambayi abu jahal wa ya halice ka zai ce Allah ah to kenan abu jahal ya haifi filosof tunda shi ya yarda akwai Allah da ya halice su da suke cewa SQ da su suna nan suna neman SQ akwai Allah sannan rudu ne ya za a yi a ce salula ba za ta iya yin kanta ba mota ba za ta iya yin kanta ba hankali bai yarda ba jirgin sama ya kan shi salula ta yi kanta bik ya yi kan shi amma a yarda sammai da kasai waɗanda ka taya bisa ga wannan tsari haka kawai sun ka sami kansu wani irin hankali na gada da wannan shi yasa in ka ɗauka cikin littafin da ma muka fi karatu nan tafsiri dai wanda ba ma wani tsawon bayani yake kawo wa muktasar ne jalali ne na imamu suyuti duk yana da littattafai masu tsawo alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai malamai sun ka ce ishtiqaqul alamin min al alama daga alama na an ka ciro alamina li'annahu alamatun ala mujidi domin yana nuna akwai wanda ya duniyar nan bai yiwa a ce sammai da kasai da wanga tsarin da suke tafiya musu gare shi a ce babu wanda yi su haka sun ka samu kansu to kuma yanzu wannan nihilism abu ne wanda ke cikin aƙida cikin filozofi har research ake yi akan shi negativite judiye waɗanda ga nuna babu Allah abu nan da yake sananne to an tu'mina billah ka yadda da akwai ubangiji ka yadda da Allah ya cancanta a yi imani da shi ka yadda Allah yana da sifofinsa ka tabbatar mishi abin da ya tabbatar baka saka kore masa abin da ya kore masa da ka yarda da babu Allah to komi ya kare duk abin da zaka aikata shi yasa kuke ganin babban abin da ke sa turai take cikin matsala yanzu shi ne saboda ba a yi imani da Allah ba ba a yarda ranar karshe ba sai mi sai banda shi yasa kashe mutum gare su ba wani abu bane duk wanga abu da ake cutar da afirkin da kasashen musulmi saboda bu da akwai sakamako ba sun hizun tsoron polis da jandarma da mala'iki don bu da mala'iki ba wa mala'ikatihi kai imani da mala'ikun Allah mun faɗa mala'iku an halicce su daga haske halitta ce wadda ba ma gani sai dai wani lokaci in Allah ya so a ganta za a gane ta wani lokaci ba waɗanda Allah so suna ganin mala'iki da sifa halittar da Allah halicce shi don manzan Allah sallallahu alaihi wa wasallam ya ce ya ga jibril da halittar da Allah halicce shi yana da fifike kusan 600 ba wai ya kewaye ganin shi ba don ba zai iya ganin shi gaba ɗaya ba amma ya bayyana da waɗannan wato wannan sifakin yadda zai iya ganin ta wa kutubihi kai imani da tafan Allah to nan akwai matsala littattafan Allah mun dai san waɗanda Allah faɗi cikin littafinsa akwai alkur'ani akwai zabura akwai attaura akwai injila guda hudu duk da ke e shi annabi musa ba a ce an bashi attaura ba cikin qur'ani an ce an bashi littafi sai dai a ce attaura Allah ya saukar da attaura amma a ce an ba annabi musa attaura ba duk malamai sun yi ittifaqin cewa attaura ita ce littafin annabi musa to anan akwai abu biyu da ya kamata musulmi mu fahimta abu na farko za mu yi imani da littattafan da duk Allah ya saukan ma annabawa a jumlace ba za mu yi imani da littattafan da ba mu sani ba zabura yanzu babu ta wani littafi da ake cewa zabura mallam mai zabura babu wata zabura ta annabi dawuda a yanzu amma ita injila da ake kira bible ko bible za mu yi imani da cewa waɗannan littattafan Allah ya saukar da su amma ba za mu yi imani da abin da dukke cikinsu ba don mi don saboda mutane sun kirkira waɗansu abubuwa sun sa cikinsu shi yasa Allah ce ƙur'ani wa anzalna ilaykal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alayhi shi ƙur'ani shine mai tsaro ga waɗannan littattafai duk ƙaryar da an kasa ciki ƙur'ani ne ke bayyana wuri kaza ba daidai bane kenan sai zamanto mun yi imani da su Allah ya saukar da su amma ba za mu ce duk abin da ke cikinsu ba za mu yi imani da shi saboda akwai ƙarya ciki akwai ababen da aka canza don kasu zo ce a ba ya kai cikin littattafan ku an ce a yi imani da a taura an ce a yi imani da injila kenan ku bar kowa ya yi addinin shi kamar yadda suke cewa yanzu ma ya kamata a samu wani sabon addini saboda sun ga addinin musulunci ya yi ƙarfi sai an kace to yanzu abin da za a yi cikin kiristanci a rage ke wata percentage a ɗebo cikin yahudanci a ɗebo cikin addinin musulunci a ɗebo cikin addinin buda a ɗebo cikin addinin kaza sai a yi wata sabuwar religion wadda ba a taɓa samunta a duniya ba ittihadul adiyan wannan kafirci ne Allah bai yarda da wani addini ba in ba musulunci ba wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu huwa fil akhirati min al-khasirin san ce a ce a ɗebo cikin wanga addini a ɗebo a ɗebo a ɗebo ba gaskiya ba don haka imani da littattafan Allah wa rusulihi da manzannin Allah musulmi bai zama cikakken musulmi sai ya yi imani da annabawan Allah to amma yahudawa sun yarda da annabi musa amma musu yarda da annabi isa ba sun kafirta kiristoci sun yarda da annabi musa kuma sun yarda da annabi isa amma musu yarda da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam sun kafirta shi yasa kada ka ji a zo ana ce maka ai an ce ai imani ai cikin an musulmi sun yarda da annabi isa a an yarda da shi amma abinda an kasa cikin bibul na ƙarya ba mu yarda da shi ba mun yarda da annabi musa amma abinda an kasa cikin bibul na ƙarya ba mu yarda da shi ba dan Allah bai ce mu imani da waɗannan abubuwa ba to yanzu sai a koma cikin qur'ani sai a ce a ai qur'ani ma ya ce abi yesu almasihu sai mu ce a ai qur'ani ma ya ce kristoci su ne akan gaskiya dan Allah ya ce إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة آية البيان من يوم أما بذامو أبن غذامو زوديدي إندي كده علاقة دم غنم الله يأتي يا عيسى يا كي عيسى إني متوفيك نيني مي كربك زوا سما هو إني متوفيك نيني مي كرب الرنك wa rafi'uka ilayya kuma mai daukakar da kai zuwa gare ni akwai maganganu da dama ko ko zan ni ne mai saka bacci wa mutahhiruka min alladhina kafaru Allah ya tsarka kika da kafirai sai Allah ya ce wa ja'ilul ladina tabauka zan sanya waɗanda suka bi ka kai annabi Isa fawqal ladina kafaru saman kafirai zan dora su saman kafirai ila yawmil qiyamah ta zauna tashar kiyama suka ce to kun gani ashe an ce waɗanda sun ka bi annabi Isa za a ɗora su saman kafirai har tashin ƙiyama ashe kiristanci har tashin ƙiyama daidai ne kuma garse ne cikin kora sai ka ce in gani sai su ɗauko su baka dan nan sai ka rikice ka fara zanzana don baka sa amsar da zaka ba su ba an ce ila yaumil qiyama har zuwa ranar tashin alqiyama waɗanda sun kabi annabi Isa za a ɗora su saman kafirai in baka sani ba sai kai zunzurun wace amsa zaka bayar baka sani ba shi yasa ina kira zuwa ga ɗalibai da sauran masananmu waɗanda ka dai iya sallaka ka san addini gurgurun hali kana ɗaukar tradiction kana karantawa tradiction kin nan baka san wayi ta ba bai hudi ne yi ta arne ne yi ta mutumin rasha ne yi ta wane ne yi ta baka sani ba cikin tradiction sai a soka wani abu wanda zai tafiya da hankalinka dole sai ka koma ma malamai su za su iya gane menene aka turbuɗe wannan wuri in yace wa ja'ilul ladina tabauka fawqa alladina kafaru ila milki ba sai ka ce haka ne ayat take tabbas ba shakka dan mutum bai kare ta qur'ani amma me take nufi su waye suka bi annabi isa can cikin suratul saffi sai Allah ce wa id qala isa ibn maryam ya bani isra'ila inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taura wa mubashshiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi ahmad annabi isa kafin ya tafi ya musu bushara ya ce musu akwai wani annabin karshen zamani da zai zo in ya zo ku bi shi suna ne ahmad falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadha sihrun mubin lokacin da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana sun kace ya zo da sihiri kenan bayan annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana duk kiristan da bai bi shi ba bai bi annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam bai bi annabi isa ba domin shi yesu almasihu ya bar wasiya ya ce in ya zo shi wannan annabin abi shi sai kan ya bayyana kirista ya kibin shi to bai zamanto cikin waɗanda sun kabi yesu almasihu ba in ka fahimci haka sai ka san wasu adan amsa za ka basu wal yawmil akhir an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir kai imani da ranar karshe ranar karshe ita ce ranar tashin alkiyama an kira ta yawmul akhir ranar karshe saboda daggare ta babu wata rana dama abinda ake auna yini da dare da shi sune rana da wata ko in sun juyo a ce wata kaza ko rana kaza ko shekara kaza ai da su ne ake ake auna lokaci Allah ya ce huwa alladhi ja'ala ash-shamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu adad as-sinina wal hisab dan asal lissafi Allah sai ya wuna waɗannan to kiyama in ta tsayu da alamomin ta sun bayyana sai Allah ce fa idza bariqal basar wa khasafa al-qamar wa jumi ashamsu wal qamar lokacin da za a kama rana da wata a dame su wuri guda kaga wannan ya nuna cewa aikin su ya kaji to in babu rana kuma babu wata to da za a auna lokaci babu shi yasa an kasanya mai suna yawmul akhir rana ce ta ƙarshe don babu wata rana bayanta in mutum ya shiga aljanna ya shiga aljanna har abada to a nan kuma sai ka iske waɗansu masu kawo banda sun zo da ta banda to an ce rana da wata an ɗauke su wasu malamai suna cewa akwai nisoshin da suke nuna cewa za a ɗauki rana da wata bayan an haɗe su a kada su kan wutar jihannama to yanzu babu rana babu wata kuma sai an ka ce cikin aljanna ana samun haske aljanna tana da haske to ya za a yi babu rana babu wata kuma a samu haske shi ya da suke tambaya don cikin aljanna Allah ce la ya rauna fiha shamsan wala zama harira ba ganin rana aljanna a to kuma yanzu an ce kuma akwai haske cikin aljanna sai a ai shi Allah subhanahu wataala shi na yaga dama ya sanya rana ta zamanto haske kuma shi zai iya halitta abin da yake son ya zamanto haske a cikin aljanna babu waye Allah subhanahu wataala yayi ba idan dai nasara da dan adam yanzu babu rana kuma yayi muna lantarki muna ganin haske mi zai hada shi Allah subhanahu wataala ya kirkira abin da ya kada ba dole sai da tahiya da haka ko a hankalce sai ka ba da amsar da saboda akwai wanda shi bai rada Qur'ani bai rada hadisi ba to hankalin shi ya zaka ka bashi amsa wal yawmil akhir kai imani da ranar karshe ce ranar tashin alkiyama wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi kai imani da kaddara ta alkhairi ko ta sharri to nan da mutane da dama suke faduwa domin ita kaddara nan jarabawa ce ta Allah kuma da an ka ce khairihi wa sharrihi ta alkhairi ko ta sharri ba ana nufin Allah yana aikata sharri ba ana nufin in an ce khair alkhairi abin da yake bukatar ka gode ma Allah in an ce sharri abin da yake bukatar ka yi hakuri so da yawa Allah zai jarrabe ka da abu kana ganin kamar sharri na daga baya ka ce ah amma na mai sa'a sai ka gane shi alheri na gare ka wani hani ga Allah su malam Bahaushe ce ni baiwa ne so da dama ashe sai ka gane Allah bai aikata abin da yake sharri da an ka ce wa nablukum bi sharri wal khairi fitna Allah ce muna jarraba ku da sharri da alkhairi a'a bi sharri da abin da yake bukata ku yi hakuri wal khairi da abin da yake bukata ku gode ma Allah so da yawa kake rashin lafiya sai kaga kamar sharri ne a'a ba sharri bane Allah na son shi bayyana maka wadansu abubuwan da baka sani kana shiga rashin lafiya wanda kake sa tsammanin babban abokinka na sai kaga ya gudu ya barka matakka sai kaga ta game kayanta ta sa kai cikin ɗiyanka waɗanda kake sa tsammanin suke son ka sai kaga sun game kayan su sai Allah ya baka lafiya sai kaga an yi ru ashe alkhairi dan yanzu ka bambanta masoyinka da makiyinka tsananin da Allah yake sa dan adam ba wai yana sa ka tsanani don bai son ka ba akwai abin da baka sani ba wanda Allah yake son ka sani kana samun kuɗi harkoki na zuwa ana ta camama tare da kai shikenan sai mutane su to su lullube ka kowa na shi kake radda duk an ka ce an dan samu jarabawa kaɗan yanzu sai ga jama'a sun wace sai ka san tsammanin Allah bai son ka in Allah na son ya bayyana ba su wane ne ya cancanta ka ɗauke su wani abu ka rike su mutanen ka su wane ne bai cancanta ka rike su ba shi yasa duk jarabawa da ta zo in kana da hankali duk abin da kaga Allah ya baka in ma alkhairi na jaraba ka ne Allah ne in kaga Allah ya baka kuɗi a'a ba Allah na son ya jaraba ka me za ka yi da su shi yasa a cikin suratul fajr muna yawan karanta wagga sura wal fajr wal layalin ashr a cikinta Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu dan adam in Allah ya jarrabe shi fa qadara alaihi rizqahu Allah ya tauye masa arziki ba ana ba a bashi mai yawa ba fa yaqulu rabbi ahana sai ce Allah ya walakanta da ni Allah bai so wa amma idza mabtalahu in kuma Allah ya sake jarraba shi ka gani fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu idan Allah ya girmama shi yan bashi ni'ima fa yaqulu rabbi akraman sai shina tunqau shi Allah ya girmama ni wa amma idza mubtalahu in kuma Allah ya jarrabe shi fa qadara alaihi rizqahu ya tawai masa arziki fa yaqulu rabbi ahana sai ce Allah ya lakanta da shi ashe a baka arziki a baka ilimi a baka kuɗi a baka ni'ima jarraba ka za a yi mi za ka yi da su a hana maka jarraba ka za a yi ya za ka yi shi yasa kaddaran nan ita ce yau ta mamaye turai da kasashen kafirai ta azabtar da su ba mu gane ba yau za ka iske mutum na da babban albashi turai amma duk biyan shi gaba ɗaya ya ta cikin biyan kaddara ka ɗauki assurance ko mu ce ya ɗauki assurance ta mota sannan ya ɗauki ta gida ne in ya ƙone ya ɗauki ta karen shi in wata mota ta buge shi ya ɗaukan ma matar shi assurance ya ɗiban maɗiya ne assurance ya ɗibi ta likita ya ɗibi ta wane ne cikin sadar kin sai ka iska 80% duk ya tafi wajen asirinsu ne yake kai makudade saboda mi saboda shi bai yadda da kaddara ta Allah ta same shi ba sai mutum ya shekara 30 yana zuwa ma asirinsu kuɗi kuma bai taɓa yin accident ba ko su guda gidan shi bai kone ba amma ya shekara 30 yana zuwa kuɗi to me yasa shi yasa musulmi sai mun tashi tsaye yan assurance za a yi yanzu dai a duniya dai kasa guda nisan tana tsarin assurance irin na musulunci shi ma labari ne jiban da tabbaci ita ce kasar gambi kasar yahaya jami ko adam baro bari min ce adam baro tun da shi ne shugaban kasa kawai ce ina hasa da adam baro su za ka zo ka biya assurance in shekara ta kare ba ka yi accident ba waɗanda ba su yi accident ba sai a tattara kuɗaɗen a gami ya kamata a maida muku a yi lissafi a gani saboda kun ba da kuɗi tana yiwa an yi kasuwanci da su in ma an ci riba sai an ƙara ma wani abu in ba a ci riba ba kuma shi kenan wanda ya aksidan an ka fidda mishi kuɗin shiga abin da ya yi na aksidan an ka gyara mishi mota shi abin da ya saura sai a ga yadda za a yi da kuɗin ma'aikata da komai tsari na asiransu na addinin musulunci bankuna mu adda kuɗin mu amma mun ki yarda mu yi tsarin musulunci sai mun bar turawa da kafirai su zo su amshi kuɗin mu su yi kasuwanci da su su ba ƴan uwan mu su jari ba su su bar mu cikin talauci saboda kwakwalwar mu ta ki yin aiki ƙasar tamu ce bankunan namu ne kuɗaɗen namu ne amma tsarin nasu ne haka asiran su ki murmakon mu jibi tsarin da za mu yi mu wa mu kuɗin da aka samu na assurance a tattara su a yi kasuwanci da su in an samu riba ma ana iya dawo maka da wani abu kuma dukiyar ka tana nan amma sai dai ka zo ka biya jikka kaza ba kai accident ba shekara kaza kuma ka biya sai ka shekara talatin kana biyan kuɗin assurance kuma kai assurance ba ta ba ko da ba me ya kawo wannan saboda rashin yarda da kaddara ta Allah subhanahu wa ta'ala wa tu'minu bil qadri khairihi wa sharrihi qala sadaqta yace kai gaskiya fa'ajibna lahu sai na umar ce ya ba mu mamaki ya tsalhu wa yusaddiquhu shi ke tambaya kuma shi ke gaskatawa qala fa akhbirni an as-sa'a yace ba ni labarin as-sa'a qiyama kalima ta as-sa'a da larabci wani lokacin tana nufin monto as-sa'a tana nufin lokacin da za a yi wani aiki as-sa'a tana nufin qiyama shi yasa kuma ba duk wanda ya tambayi qiyama ba ake cewa kafiri ne a'a wanda ya tambayi qiyama yana ganin ba za ta tsayu ba amma jibril ya zo ne ya karantar da su kuma balarabin kawai sai zo ya tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mata sa'a yaushe ne za a yi kiyama shi balarabin kawai ne ba dan bai yi imani da ita ba amma tambaya ce irin ta kauyanci amma su kafirai suna tambaye kiyama suna ganin kamar ba za a yi ta ba yasalunaka anis sa'ati ayyana mursaha yaushe ne za a kiyama kamar dariya ce suke yi suna tambaya ta nisantarwa فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها كوكو يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو وأن آية تنتين متشابهات الألفاظ قد تنتين سورة النازعات قد تنتين سورة الأعراف الرم بهذا القرآن da haka ce fa akhbirni an sa'a bani labarin kiyama yaushe na za a kiyama qala mal mas'ulu anha bi a'lamu min as-sa'i wanda an kai ma tambaya bai yi wanda ya tambaya sani ba shi yasa in aka tambaye ka abinda baka sani baka ce Allahu a'lam ban sani ba in an ka tambaye ka abin da baka sani ba ka ce sai na tambayo malamai ko ko zan yi bincike in ma ka san inda ake iya binciken shi amma mu yanzu sai mutum akwai hatsari mutum ya bude hili gidan tare da na radio ana tambaya direct shi na bada amsa saboda nan shi dan sai ya kama ka abin da duk baka sani ba sai ka kokarin ka bada amsa kyawunta a rubuto tambayoyi a baka ka duba ka gani ka karba ko ko ka yadda da cewa tun da zaka fara ba da amsa direct to jama'a ba komi ne na sani ba in aka tambaye ni abinda ban sani ba to sai a yi hakuri za mu rubuta sai mun je mun yi bincike ko mun tambayi malamai amma mu yanzu duk mutum in ya bude gidan rediyo in ya shekara talatin shina shina ba da fatawa babu ran da an ka kire shi an ka mai wata tambaya ya ba da wani uzuri to yanzu duk waɗanda tambayoyin da za a yi mai ya san da su ranar tashin alkiyama za ka ba da amsa gaban Allah yace mal mas'ulu an habi alamin sa'i to masu karyatar da alqur'ani da masu karyatar da hadisi nan duk suna da rabo saboda lokacin mu yana tafiya sai a zo da wata shubha ce to hadisi ya zo cikin sahihi muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ranar da tafi kowace rana ita ce ranar ranar juma'a ranar an ka halicci annabi adam ranar aka fitar da shi daga cikin aljanna sannan kuma kiyama ba ta tsayawa sai ranar juma'a sai a ce cikin hadisi kaji Allah ya ce babu wanda ya san kiyama sai shi inna Allah indahu ilmu sa'a Allah gare shi ne ilimin sanin kiyama yake babu wanda ya santa sai Allah amma kuma wai kaji an ce ranar juma'a na za a tashin kiyama hadisi ai ƙarya na to mun ga muku ai hadisan nan ƙarya ya za ka yi shi yasa nake ga muku karatun zamani da irin masaloli waɗanda ba wai malamai ba su yi bayani su ba amma muna da buƙatar mu rinka tsayawa kansu saboda sai hankali ya kai kansu da kake ibada amsa da an ka ce juma'a wace juma'a ce ba a faɗi ta ba cewa an kai kiyama ba ta tsayuwa sai ranar juma'a so tun da ba ta tsayuwa sai ranar juma'a bai ce juma'a ta shekara kaza ta wata kaza ba shikenan shi yasa wanda sun kace manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba zai shekara dubu ba a cikin ƙasa sai an yi kiyama jasaduhu la tu'lafu arbu sana la tu'lafu daga alfu na dubu kenan ba gaskiya bane waye ga maka babu hadisi babu nasi wanda yace jikinsa ba zai shekara dubu ba yanzu jikinsa ya fi shekara dubu cikin ƙasa sallallahu alaihi wa alihi wasallam mm juma'a za ta tsayo amma ba a san ko ta wace shekara bace ko ta wace rana kenan hadisi bai yi ƙarya ba akwai wani malami a Najeriya yake cewa to shi dai ana kiransa malam kala rawi malami ne mai dan ban dariya hakan da ya ce to shi dai juma'a yake son ya mutu ranar juma'a ya ce to amma ba wagga ba ba waccan ba ba waccan ba ba waccan ba ba waccan ba ba waccan ba ba waccan ba ya kama ja sai da shi ɗan zai ɗauki to yanzu kuma an ce babu wanda ya san kiyama inna allaha indahu ilmu sa'a a cikin suratul luqman wa yunazzilu al-ghaytha Allah shi kadai ya san lokacin da za a saukar da ruwa wa ya'lamu ma fil arham Allah shi kadai san abinda ke cikin mahaifa wa ma tadri nafsun ma za ta kasibu gada rayuwa ba ta san abinda za ta samu gobe ba wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut rayuwa ba ta san inda za ta mutu ba a wace kasa ne yanzu sai wani ce to kaga cikin qur'ani an zo an faɗi wannan magana ku kuna cewa Allah dai sani kuma yanzu gashi zamani ya zo an sani tunda an ce inna Allah indahu ilmu sa'a Allah shi kadai ne san ranar tashin alkiyama to mutahi ita wannan dama ba su imani da ita ba wa yunazzilu ghaifa Allah na saukar da ruwa sai su ce maka to ai yanzu ana iya aunawa da meteo sai a ce rana kaza ana ganin za a yi ruwa tal'ar da gari kaza da gari kaza kuma sai a yi ruwa kuma an ce Allah ɗaya na ya sani oh wace amsa za ka bayar to amsar da za a bayar na farko su 'yan meteo su sun kai ƙarya su ce za a yi ruwa ba a yi ba su ce ana yin kuma a ƙi kuma su ce ba a yi kuma a yi su kansu ba su ce tabbas ba abinda suke ba su a hasashe na prevision hasashe hasashe da haka kaka ce kafin raina su hasashe na sun kai kuma da ba su da na'ura da ba za su yi faɗin wadda magana ba ɗaya na biyu mai tiyo ta ce za a yi ruwa sanin abin da yake kumshe da ruwan Allah ɗaya san shi ba wai sabkar su ɗaya aka nuhi ba me tiyo ta faɗa muna ɗigo nawa na za a yi millimeter nawa za a yi mutum nawa zai mutu cikin ruwan nan mutum dame nawa na za a nomawa wace ƙasa ce za ta samu ruwa wace ƙasa ce ba za ta samu ruwa ba me tiyo ta ba mu labarin wannan ba ta san shi ba shi yasa da an ka ce Allah shi ya san ruwan shi ake waye da sanin duk abin da yake da alaka da ruwan shine abin da ake nufi wani ɗan ilimi na Allah ɗan musu suna da na'ura su gane iska ya taso daga wuri kaza yana yiwa ya haɗu da iska kaza da girgije na ƙasa kaza ya yi ruwa amma ba su san haƙiƙanin me za a yi ba in ko sun sani su haɗa mana ɗigo nawa na za a yi mai yau yau yau dinga in an yi ruwa mu jiya sai ce wa ya'lamu ma fil arham Allah ya sa abin da ke cikin mahaifa sai a ce kai yanzu ana ecography sai a ga namiji ne ko mace ta eco ko ba haka bane a ba ba wannan da ake nufi ba ita eko ilimi na Allah na ya ba su amma shin wannan mutumin muƙaddarta sun san namiji ne ko mace ko da biyu ne a ciki sun taba cewa kaza ne kuma iske ya hai haka wata mace ya kasar ko mali ce ina ganin tana dauke da ciki marok an ka ce da takwas ne a cikin cikin ta da an ka sai ta ahitar ko to wani lokacin su ce mace ta kuma sai ya zo namiji wani lokacin namiji ne sai ya zo mace ta sannan a je ma sun gani shin mutumin nan da za a aihuwa za a ihe shi da rai ba za a ihe shi da rai ba dogo na gajere na mai kudi na talaka na shugaban kasa ne malami ne dan wuta ne dan aljanna ne mai saukin ɗabi'a ne zai mutu daga gaban shi koko zai iya samun matsala arzikin shi nawa ne zai samu a duniya kudin da zai samu ina zai rayu ina zai mutu duk likitoci sun san wannan da Allah ku ne ba kan kowa Allah shi adda cikakken ilimi wannan do hayar ya ce mutum miski to dan haka mal mas'ulu an habi a'lamu da sa'il babu wanda shi sani tun da shi ma bai sani ba wadanda ga dauko harufan farkon qur'ani su alif lam mim su alif lam mim su da su alif kaza su harufan da sun ka zo farkon surori su hada su yi kalkul su ce wai waɗannan harufan za su ba da lokacin da a tashin alkiyama wannan ƙarya ce ba a ɗauko ƙur'ani a haɗa shi aikal kirkin letra a ce ga ranar tashin alkiyama Allah ya ce ya ɓoye ta faqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghta dan haka kakka zo ka sado harkon ƙur'ani ka haɗa suka ce kiyama za ta tsayi rana kaza wannan ƙarya ce akwai wani addini da yake tunanin kiyama za ta tsayi ina ganin dalle zane kwambiyan na an domin wani abu nan ƙasar mexico radda wannan rana ta zo sun ka tattaro mutanen wannan addini yarkin da an ka ce kiyama za ta tsayi sun ka ruce idanunsu su ya ta waye ba a kiyama ba sai sun ka wace kasan mexico na addini yake qala fa akhbirni an amaratiha yace to ka bani labarin alamomin kiyama tunda ba a san lokacin da ta tsayuwa ba alamomin kiyama suna da yawa yace an talidal amatu rabbata baiwa za ta aihi ubangijinta nan akwai maganganu na malamai da dama amma wasu suka ce abinda ake nuna bauta baiwa za ta yi ubangijinta mace ce tana matsayin baiwa ɗanta kuma sai ya zamanto ɗa a ‘yantar da shi sai ya zamanto kenan ta aihi wato abin nan nata waɗansu malamai suka ce a'a wato iyaye za su koma ƙarshen duniya bayan ‘ya'ya kun ga yadda turai ta lalace yanzu yaro baka da izinin ka mai magana shi ne suke son su kawo mana yanzu a bakile zo in jina to ko tura ba su kawo shi ba yanzu da wada mutane nan ya mai suka bauta ma kai ko in ce nan Nijar yadda suka bauta ma ɗiyansu da sun ka aiwa suna bauta ma Allah haka da sai sun shiga aljanna firdaus kullun yanzu mutum ya kwanta tension kishi in ta taso kuɗin makarantar yara kuɗin taksikin su abonnement shinkafar su abincin su duk tunanin kaka da cikin yaya kuma baka sani ba ma sai sun girma sun zama manya kuma sun taba toka komai ba su yi maka tansiyon ta haɗo ma ka yi paralize kuma abin da shan musu kai jiran da suka kama su kai karami yadda ake bauta ma iya yanzu ba a bauta ma Allah haka kowa hankali sun zai tashi saboda ɗin shi haka an tali dal amatu rabbata su ko ba ruwan su da kai in baka koya musu addini ba su iya sallah ba ba ruwan su in ma na kauyen na yanzu sun ga sun kai kallon film sun yi kallon internet ba ruwan su ka ta kai wani maka iske su sun samu manya manyan wanduna an aza shayi da shisha an ka kato radio hansa bawon sai ta yi musu numa ga katta da yawa cikin gida ma ba su aiki shi yasa da ake cewa da mai diya da yawa shi na ga kan kawo cikin al'umma sai a je a nome mai gona sai kuma a je a yi noma wata gona a amso kuɗi a kamai kuma shaɗan musu to yanzu a katta na karuwa na cikin gida sannan kuma kai kana tsuwa kuma bala'i na fara taho maka ita osu ta zan rebel don ba ta yarda kai musu magana su kuma sun zan rebel kuma ka kai yau wahala da ciwaciwa da ƙarya da mi da mi ka zaka kawo ka ci da su an tali da labatun rabba ta kira ta bayyana gasar yanzu zamani da mai yawanci da ƙauye da birni yanzu duk bautan aka mai yaya amma su ba ruwansu da kai kai kan damu da fitirkin su su jiran mutuwa kana su kai balle in ka aji kuɗi da fansiyon kalkil ɗaya suka in kana da gidaje ya ɗauki salula ya ɓalɓalɓala ya ce baba shi na da gida kaza kenan mallamai sun ce in ya mutu kaza zan samu ya diba ya ce eske bai darsa kwantikin shi 200 miliyon kenan in an mutu mu kaza ne ni kaza ne ka samu wallahi ka gyara da Allah in dai don saboda waga rayuwa da wasu ɗiyan zamani da matan zamani wallahi ka daina kalkil mutuwa ka ta suka jira in kana da gida ma shi kaɗai na yi maka saura in dai karce na mai tsada su ce to shi kenan takardun ɗaya na ake na ana kalkulai inda suke da ka mutu sun huta an san gidan shi na biyu san miliyon ko tura san miliyon can kai ta tahiya in kana so ma in haramta ma in Allah shi jahannama da kai ba abin da shamsu an talid al'amatu rabbataha wa an tara al-hufata al-urata al-ala ri'a ash-sha'i yatatawaluna fil bunyan wa an tara al-hufata zaka ga mutane al-hufata jam'i ne na al-hafi mutane da suke tafiya ba takalmi an gane ko perfeci shine wato kafa tahin kafa ana kiran shi farfeci da Hausa wa an taral kufata zaka ga mutane da ke tafiya ba takalma al'urata masu taya tsirara kamar mutanen daji waɗanda ba su da sutura wadda take rufe su da kyau al'ala talakawa ya taqawaluna fil bunyan sun shigo birni suna rigangantu suna wato tserare ne wajen tsawai take ni wanda shine abin da ke faruwa a yanzu mahi yawancin mutanen da ke rayuwa daji suna sai da shanunsu suna sai da raƙumansu suna zakkuwa suna buɗe kamfuna suna yin manya-manyan benaye alamomin kiyama na ni dai ba faɗi kowa ba don kun ka faɗi ku kuka sani hadisi ne ja da aya sauran bayani kai da zaka tsaya kai kalkilcin wanda zaka misali da shi ya ta tsawalu na filbul ya shikenan fantalaka sai mutumin ya tashi falabithna maliyan muka zauna wani ɗan lokaci sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye su a tadruna man sa'ib kun san wanda ya tambaya قالوا الله ورسوله أعلم سكتي الله دم غش سوسك سن يسوك فإنه جبريل للي جبريلنا أتاكم يعلمكم دينكم يا ذوني يقوي مكو الدينكم da wannan kana iya zuwa kai tambaya cikin class ko gaban malami kai ka sani amma kana fatan a yi bayani da mutane su amfana cikin addinin musulunci akwai shi ashe yin tambaya da ƙa'idodinta da sanin ladabinta duka abubuwa da malamai ya kamata su yi bayani yadda za ka yi malami tambayoyi yadda zai baka amsa yadda zaman da za ka yi gaban malami saboda wani zai kira malami bai sani ba malamin nan yana ganawa da wani yalla malamin nan makwance ke yana bacci amma sai ga malamin bai ɗauki waya shi ba kaman ma ya harina shi shi bai sun cikin halin da yake ciki ba duka irin waɗanda abubuwa ya kamata mu san su wani lokaci ya kamata ka kira kakka kira mallan ƙarfe goma sha biyu na dare ko ƙarfe ɗaya in dai ba uzuri a akwai ba ka ce tambaya gare ka kai in an kai ba haka nan kai ba ba za ka ji daɗi ba ina fata ku ce amma akwai hali wanda take kamawa wanda wani lokaci dole sai an yi kiran na karhe goma sha biyu ko karhe ɗaya in ka iske waya buɗe to in baka iske ba kuma shi mallan shi ma ya kwana ala ayyati hal dai ba za mu ce ba za a iya yin kira ba amma a rinka dibin lokaci a san ma wani lokaci ne ake kiran mutum da ladabi na tambaya da tambaya ta neman fahimta ko ba haka ba wani zai yi tambaya ba don neman fahimta ba almuhimmu dai wannan hadisi yana dauke da karatuttuka masu yawa kuma lokacin mu da mahayya daga ya wuce awa ɗaya ne kuma mu wuce illa akwai wani malami da ake kira wato al-doktor Umar al-Ashqar kowanne daga cikin waɗanda rukunin imani littafi guda ya rubuta mishi al-imanu billah littafi ɗaya al-imanu bil mala'ika littafi ɗaya al-iman bi kutubillah bi kutubis samawiyya littafi ɗaya al-imanu bi rusulillah littafi ɗaya al-imanu wato bil yawmil akhir littafi ɗaya al-imanu bil qadri khairihi wa sharrihi littafi ɗaya duk bila'in da ya sa ga duniya tana cikin bala'in yanzu wallahi rashin imani ne da Allah da rashin imani da ranar karshe shi yasa Allah ke yawan kawowar ranar tashin imani da Allah da ranar karshe sauran suna cikin rukunnan imani in ana son a kawo su jere sai a kawo su duk da yake imani da kaddara shi kadai ne ba a kawo shi tare da waɗannan ba sai ka iske mu Qur'ani shi na raba shi amma imani da Allah da ranar karshe Qur'ani yana yawan hada su ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر saboda in ka yi imani da akwai Allah zaka bauta mishi in ka yi imani da akwai ranar ƙarshe zaka yin aiki kuma zaka daina zalunci da cin amana don akwai tunanin sakamako zai same ka amma da turawa yanzu saura ba su imani da Allah ba kenan ku ba su jin tsoron aikata komi zancen auren namiji da namiji mace da mace da kashe-kashen da suke yi da mamaman nukiliya da suke yi dum ya kai su wannan wal yawmil akhir na karshe inda suna tunanin Allah zai saka kanka musu da suke aikatawa wannan abubuwan ba za su aikata su ba shi yasa tasirin da yasa Allah yake hada imani da Allah da ranar karshe akwai wani babban malami da ake kira Ibn Ashur yace wa minan nasu man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir munafikai da suka zo sun kace sun yi imani da Allah da ranar karshe amma ba su sun yi imani da annabi ba tana yiwa saboda in kace kai imani da Allah sauran sun biyu yace ko kuma saboda hasadar da suka yi da bakin cikin su sun kasa koyi shi dan wani in shi na hasadar ka har da sunan ka bai yahudi dan kan ma su wadi sun yi imani da manzo Allah sai suka ketare kai suka ji sun imani da Allah ranar karshe to yan uwa lokaci yayi nan ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa ya zama to ne Allah shi ba mu lada wanda kuma akwai kuskure cikin shi Allah subhanahu wataala ya gafarta mana sai wani lokaci in Allah subhanahu wataala ya kaddara sabo mu سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته